Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace. Yau shirin ciwon mace zai mai da hankali akan siyasar mata da irin ƙalubalolin da suka dabaibaye ta musamman ma a Najeriya. domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karɓi bakuncin hajiya mariya abdullahi wacce ta kasance yar jarida mai ritaya kuma shugabar wata kungiya mai suna hirwa sai kuma barista sa'idu sa'ad lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma yar siyasa ai sauraro lafiya To Hajiya Mariya ko zaki mana ƙarin haske a game da irin gwagwarmayar rayuwa da ta siyasa? Na yi aikin jarida a tsawon shekara goma sha bakwai kafin na ajiye na tsunduma cikin harkar siyasa na rike mukamai da dama tun bayan da na baro aikin jarida kin ga na rike kujera ta karamin hukuma ta bakori a matsayin zababba na je majalisa ta abuja a matsayin memba ta house of representatives na kuma rike mukamai a nan jiha da dama na zama dg executive secretary na yi kwamishina kashi biyu na rike kujera ta shugaba ta mata na sa yanzu ma dai ina rike da wata kujera ta chairman ta board na science and technical education board a irin gwagwarmaya da aka sha suna da dama na hidimar siyasa daga lokacin da na fito takara ta karamin hukuma ta bakwai ko kuma daga lokacin da na shiga siyasa babu shakka na sha gwagwarmaya da dama da dama na tsayawa takara na gwabzawa <laughs> da maza don kan ba karamar gwagwarmaya ba ce ba sai mutum ya yi ɗamarin gaske ko tsakanin su maza da maza in suka tashi gwabza ai dole sai sun shiri na musamman to bare ni a matsayina na mace kinga da na san yadda mazan suke sai na fara tun da wurwuri kuma sai na duka ba dare ba rana ina shiga birni da ƙauye da in tabbatar da cewa na samu magoya baya a kullum na tashi ne abin da nake hidi ma raina shine kamar ba ni da kowa bayana kuma wannan ya sanya ni na dage ni sosai kuma musamman na fara samun goyon bayan mazan goyon bayan da na samu na mazan ya sanya suka gargaɗi matan su fito su tsaya mani don idan mace bata samu goyon bayan maza ba gaskiya babu yadda za a yi ta iya haihuwa To barista wasu suna zargin mata musamman ma waɗanda suka yi fice a fannonin siyasa da wasu al'amura na rayuwa da wulaƙanta mutane da kuma mazansu suna gani hakan ke janyo rashin goyawa mata baya su shiga siyasa. to mu a gaskiya ma ba irin wannan matan muke so ba wacce dan ta samu matsayi za ta wulakanta miji ko za ta wulakanta al'umma kowace mace akwai irin rawar da za ta iya yi a siyasa wata za ta fito ta yi takara wata za ta ba da support wata kudinta ma za ta bayar wata shawara za ta bayar hai kai wata ma addu'a za ta yi maka kawai baka sani ma tana maka ba kuma ni ina faɗa duk sanda kina mace ma baki samu goyon bayan mijinki a siyasa ba to siyasa ba za ta yi miki daɗi ba ai kowa ya karbi matsayin da Allah ya bashi zan yi amfani da misali na yau ni in ba da dan ina da miji mai bani dama ba siyasa ba za ta yi min sauki ba saboda haka ba lalle kowace mace sai ta fito ta yi takara ba yadda ba kowace ce za ta zama likita ba ba kowace ce za ta zama lauya ba ba kowace ce za ta iya tukin mota ba kowa da akwai abin da Allah ya tsara masa amma ka zauna ka ce kai baka komai din ne ga baki daya shine ba a so kuma duk wacce take ganin ta fito ta siyasa wani hawa ne don ta wulakanta mutum a gaskiya ba ita ce abokiyar tafiya ba in muka ji irin ta mamu mu ba masu kuma mu tafiyan mu da maza muke yi akwai ban san ko kina da labarin wani organization he for she ba wato maza su tallafa wa mata kin dai gane abin da nake nufi so muke mu saka mazan ma a gaba ni kullun cewa nake yi ko abu zan yi sai na kira na nemi shawara da mai gidana ya gaya min yaya yake gani to ya fi ma daɗi ai ba cewa muka yi mu kaɗai zami ba cewa muka yi su ba mara mana baya haka ma lokacin da ba auren mahaifina komai zan yi sai ya bani shawara kaki kaza i kaza ga yadda ake ga abin da ya kamata kare mutuncin ki kare mutuncin family ɗinki duk wanda kace za ta yi siyasa ita kaɗai ba mijinta ko ba ubanta ko ba wani dan uwanta shirme take na dawo gare ki hajja Mariya wace irin rawa goyon bayan da kika samu daga wurin maza taka a gwagwarmayar ki ta siyasa na samu goyon bayan mata sosai kuma dalilin samun goyon bayan mazan ya kawo haka na haka a lokacin da na tsaya gaskiya siyasa ce ta tinke wato option A4. A wannan lokaci mata da maza suna fitowa su fito su zaɓe. kin ga ba kamar wannan lokaci ba ne ba wani esco ne kadai suke yin zaɓe kuma in kika diba za ki ga esko ɗin nan duk galibi maza ne don wajen zaɓen wa'in za su riƙe jam'iyya duk galibi maza ne aka ɗiba inda kadai mace take iya fitowa ko kuma ake bata wani kujera shine women leader wato shugaban mata ko mataimakewa shugaban mata sai wato aka keta ma mata nasu bangaren wanda su can su ji da kansu amma in aka tashi wani muhimmin abu shugaba shugaba shugaban mata kadai ake ɗaukuwa saboda haka ga idan aka tashi yin zaɓe sosai sai shugabannin nan kadai na world world da shugaba ta local government su kadai suke ya fitowa suke yin zaɓe ko in ba an gyara wannan system din ba haka abubuwan za su ci gaba fari kenan za ki ga macen da ta fito da wuya take samu ta haye in dai ba ta samu goyon bayan mazan ba. To barista wani irin kalubale rashin samun wakilcin mata a fannonin siyasa da na harkokin gwamnati yake haifarwa musamman ga ita macen da al'umma da ma ƙasa baki ɗaya. Aisha ai abin gashi na a zahiri duk inda aka ce ba a ba mace dama ba kamar yadda nake ta faɗa a baya to kuwa al'umma za ta baya saboda kamar yadda nake faɗa mu ne duk wata matsala ta rayuwa take shafa sannan kuma an ce ba za a yi da mu ba kuma banda ma a nan gida najeriya a duniya ma za mu zama koma baya eh? ƙasashe suna ta buɗewa mata suna ta abubuwa a zo a gani sun zama mataimaka an ce kusan rabin al'ummar ƙasa ba a yi da su to ya za a ƙasa ta ci gaba mata fa fa miliyan 106 ne fa a ƙasar nan a yadda aka faɗa to kuma an ce duk ba a ma san da mu ba ba a ma damu da al'amuran mu ba to ya za a ƙasa ta ci gaba ni to me wannan shine ma makasudin ko kuma dalilin da ya sa ƙasar nan take koma baya babban abin da wannan rashin saka mata a cikin harkokin ci gaban Najeriya zai kawo a gaskiya shine za ma a manta da mu duniya za ta manta da mu za a daina yi da mu. To Hajiya a 'yan kwanakin nan aka kammala taron jam'iyya mai mulki a Najeriya. Yaya batun wakilcin mata ya kasance a wannan zaɓe da aka gudanar musamman ma idan aka yi duba ga irin gwagwarmayar da mata suke ta yi. Har dai ba canja zani ba. sabil da wannan convention an ce alhamdulillah tun da dai mun yi lahiya kuma mun tashi lahiya amma dai in kika lura wannan dai tsarin na daga shugaban mata to san ce yanzu dai an dan samu legal advisor mace cikin legal advisors ratata um, to banda nan duka dai mukaman da yadda dai suke dacin a gaske? abin da ya kamata mu yi shi ne mu mai da hankali ya kasance a cikin jam'iyya an samu mata masu rike da mukamai kuma ba kowane mukami ba mukamai waɗanda suke da muhimmanci da kasance mata su masu sun shigo dumu-dumu ana yi da su tunda kin ga idan mata da yawa suna cikin jam'iyya za a samu canji kuma ita kanta jam'iyyar za ta samu wani abu shi sanity saboda kin ga yadda Allah ya halicce mu mu mata mutane ne waɗanda Allah ya riga halicci mu yadda mu muke iya kwantar ma da mazan hankali idan misali suka je wajen aiki aka ɓata musu rai ko kuma wani abu ya faru ba su ji daɗi ba kin ga idan suka dawo gida matan su za su kwanta musu da hankali kuma za su lallashe shi yadda hankalin shi zai kwanta abubuwa su rinka tafiya daidai to haka ita uwar jam'iyya uwa ce ta kowa da kowa kuma mata ya kamata sun rungumi jam'iyyar na yadda ya kamata to ta haka lalle a samun gaba. To mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu domin tauraron ci gaban wannan tattaunawar. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu ake cewa mu wani lafiya